Bismillahir Rahmanir Rahim. Hukuncin amfani da maganin hana haihuwa. Tambaya: Shin ya halatta ai amfani da maganin hana shigan juna biyu wai saboda karancin abin hannu wanda ba zai iya biyan buƙatu ko abincin iyalai ba? Amsa: Baya halatta ai amfani da maganin da yake hana shigan ciki wai don tsoron wahalar rayuwa saboda Allah shine mai azurtawa kuma hana yin ciki domin ƙarancin kuɗaɗen da suke shiga wa iyalai yana yin kamantacceniya da halayen mutanen jahiliya waɗanda suka kasance suna kashe 'ya'yansu domin tsoron talauci abin da ya wajaba shine ƙara kyautata zato ga Allah da dogaro a kansa subhanahu wa ta'ala domin shine yake cewa babu wata dabba a bayan ƙasa face azurta ta yana kan Allah kuma yana sanin matabbatarta da wurin cusa ta duka suna cikin littafi bayyananne duba fatawa nurun alad na ibn baz mujalladi na uku shafi na 1626 wallahu ta'ala a'lam